Bayan ɓullar fuskar tsohuwar matar jarumi Adam e Zango a cikin ƙayataccen shirin nan mai dogon zango wato labari na mutane da dama sun fito suna ta bayyana ra'ayoyinsu dangane da wannan batu har ma waɗansu ke cewa inda su ne Adam e Zango da haƙura za su yi gaba ɗaya da wannan harka ta shirya fina-finan Hausa sai dai a gefe guda tsohuwar matar tashi ta fito ta mayar da martani inda take cewa babu wani abu na gaba tsakaninta da tsohon mijin nata wato Adam E Zango ko da ta ga wani abu wanda bata fahimce shi ba takan iya rubuta saƙon karta kwana domin ta ji daga bakinsa sannan ba ta kwana da shi cikin baƙin ciki ko kuma wani abu makamancin haka amma ana nasa ɓangaren jarumi Adam E Zango tun bayan rabuwar tasu bai ƙara cewa uffan dangane da tsohuwar matar tasa ba hatta jarumai da suke sakata a cikin fina-finai bai taɓa cewa ƙala ba ya ja bakin shi yayi shiru ita dai wannan mata tasa akwai rabo a tsakaninsu hasali ma ita ce matarsa ta farko wacce ta haifi babban ɗansa na farko wato Aliyu Haidar wanda ya ci sunan jarumi Ali Nuhu wato Ali Haidar kenan Adam Ezango da ya sha ganin ibtila'i kala-kala a rayuwar aurensa wanda har ya auri mata kala-kala daga bisani ma ya yanke shawarar cewa ba zai ƙara aure ba har duniya ta tashi sai dai ana ganin abun ba mai yiwuwa ba ne amma a nasa ɓangaren har yanzu ba a ji wata alama daga bakin jarumi Adam Ezango na sanya ya aure ba a kwanakin baya dai ya taɓa ta kalmar cewa yana so ya auri inyamura wanda daga baya ya fito ya janye kalaman nasa ya ce ya fasa 'yar ƙasar China ma yake so ya aura. Daga nan dai ba a ƙara jin wata batu daga bakin jarumi Adam E. Zango dangane da magana aure ba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya sa haka shine ya fi alkhairi ya kuma zaɓa wa jarumi Adam E. Zango mata ta gari amin suma amin.